aminu yanzu abin da yayan ka yi ya kyauta kenan ka duba yaran nan fa inda ba su da lafiya na san yana kokari ba wai baya kokari ba ai na Allah baya karewa ko ba haka bane yanzu da a ce suna da lafiya ai kowace da tana ɗakin mijinta kwarai da gaske to yanzu akan maganar neman magani a ina kuka tsaya ai maganan magani ba maganan magani ya ma za mu hane shi ke daya to ki hakuri zan je in neme shi a gurin da yake zaman hira in Allah ya da za mu nema ba yaran da mafita insha Allah yaya yaya da girmanka da kimarka kamar baka san darajar lafiyar dan adam ba yaya abin wani irin magana kake so ka gane ni na san haƙƙin rai da lafiya ko amma me kake so ka fara na je gidanka kuma na dakata ka je ka ga na ba lafiya ko kwarai kuwa babu irin maganin da ban nema ba ba ta samu lafiya ba ya kake so ne so kake a to lafiya ne in samu yaya ya kamata a jarraba dr alhaji shehu mai maganin gargajiya ina son ka zo mu tafi lafiyan bare bari a garin akurba babu irin maganin da ba za a samu a gurinsa ba domin Allah da ya saukar da cuta Allah ya saukar mata da magani sai dai in ba a san inda za a samu ba amma in aka je gurin sarkin mayu a garin akurba na tabbata za a yi nasara da taimakon Allah tabbas Allah ba wa Dr. Shehu Asararu domin magance dukkan wani sihiri ku duba yadda na dawo tabbas godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki da ya haɗa mu da dabta alhaji shehu sarkin mayu mai maganin gargajiya ni ma ku kalli yace na dawo allah abin godiya don kowace cuta tana da magani sai dai in ba a san inda za a samu maganin ba dr alhaji shehu sarkin mayun ƙasar nan kuma shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka baki daya ya gada a wurin mahaifinsa shi kuma mahaifinsa ya gada daga wurin kakansa don haka kun ga maganinmu ba na wasa ba ne za a iya samun mu kamar haka a kurba da yake garin lafiya a jihar nasarawa ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka 090 770 99977 sai kun zo